sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta. Da rashin ta yi akan bar arha. Jama'a Assalamu alaikum, Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna kan sana'ar canji a Najeriya. sabili da haka ladan ibrahim ayawa zai ci gaba da firarsu da bakon namu alhaji muhammadu aminu gwadabe shugaban 'yan canjin najeriya yan canji sun sha lokaci ma su ne biyar ba za su samu ba amma ba ka wuce maka idan ba kan sa ya yi abin da aka ba mu ka'ida ba a to ai kamar yadda na nuna maka shi hanyar samun kayan yana da yawa kamar yanzu a yau ita babban bankin najeriya farashin ɗinta ɗari biyar da hamsin da biyar da sule bakwai Eh, bankuna na yan kasuwa farashi su a yau suna sai da shi 166 domin ke kawo wannan bambancin to eh, wannan zai zo daga babban bankin kasa eh, kaga shi ne maganan akwai lokacin da kamar kungiyar ita abkon tamu ta yi taba ma kai ma ita bankin najeriya kuka cewa dalilin da ya sa ake samun wannan bambanci su kansu bankuna harkan da suke yi a game da wannan kasuwanci yana cikin abin da ya sa ba a samu saukin farashi saboda ana lokacin da muka kai wannan kuka ita bankin najeriya ma ta hito da sakula wadda ta ce duk wani banki da ta sai kuɗi ta sai da shi da sama da 1% ta yi abin da bai kamata ba so duk irin wani abubuwa yana cikin da yake kake ganin akwai wannan matsaloli a ciki to shi ina kwan ne batun wa'adin da aka samuku na ba da waɗannan kuɗaɗen. to kamar yadda su ko da yake ba mu da lamba ɗin mutanen da suka fara bin wannan umarni amma kamar yadda shi darekta na financial policy ya faɗi yau a nta ya ce sun samu mutane 250 da suka biya to kuma ne yanzu kana maganar wayan da make da lasisin musu na damu wajen 3,400 ne baccin sabbi da yake sun ba da takardun su na su samu lasin ma wajen dubu ɗaya da ɗari biyar to in kana maganan dubu biyar a yau kuma wannan doka muna maganan saura kwana biyar ko kwana shida ta ƙare ai kaga har yanzu dai akwai mutane da yawa da suke baya wai ma nawa aka samu ku ne har da kuke ta kururuwa cewa wannan kuɗin yayi yawa eh gaskiya yayi yawa ladan saboda an sa muna wajen na daya shi ma akwai bayani a kansa mu da muke muna da lasisi da mu tsohi masu lasisi abinda ake bukata a wajen ka miliyan 35 yanzu da nan kuke da abinda muka ajiyewa eh, miliyan 3,200 a kudin america 20,000 dollars to kaga karin wajen 1,000% ai ya muna yawa sosai da sosai da ko wani zama da ita babban bankin kasa domin ganin cewa kun samu rangwami a kan wannan kuɗin da aka ce shi ne kuɗin wa'adi ko kuma kuɗin kafin alkalami da za ku baya? eh lokacin da babban banki ta fito da wannan doka na cewa ta kara kuɗi zuwa miliyan 35 mun rubuta mu shi gwamnan babban bankin najeriya cewa muna son mu ganshi a game da wannan doka kuma ya ba mu daman mu ganshi da muka je muka ganshi muka kawo mashi kukanmu muka ga mashi cewa a ƙida na fitar da doka in za a yi ta koda a majalisa ne akan faɗakar da mutane saboda ta samu karbuwa muka nuna mashi rashin jin daɗinmu na game da ba a kira mutum da mu ne stakeholder mu ne abin ya shawa kai tsaye so muka nuna mashi irin wannan ko a majalisa ne akan yi abin da ake ce sensitization uh, uh, faɗakarwa mutane da sauransu su shigo su san me ake nufi da wannan doka muka ga mashi wannan so kuma muka nuna mashi wannan miliyan 35 daga miliyan 3 ta muna yawa mawai ma shin ne fargaban ku game da wannan miliyan 35 din fargaban mu shine na ta zo a lokacin da yake kai ka sani yanzu Najeriya tana cikin wani halin rashin uh, business din ba gashi nan dai ne ana da yi ne to kaga abun babban fargaba ne kana zaune kawai baka yi tunanin cewa kai da ka aji miliyan uku kudin dole an ce baka zo ka kawo miliyan talatin da biyar kuma babban fargaban an baka sati uku ko sati biyar ka je ka kawo shi ta kila da sun san cewa ko masu kudin ne mu dai a ganin mu dai muna ganin ba wai dun mu masu kudi ba kawai dai su suna ba da wasu dalilai da yake mu gaskiya ba mu yadda da su ba wasu dalilai suka ba da suka ba sun ce eh, kamar shi asusun najeriya na kasashen waje yana karewa kuma mu a tun lokacin a shekaran 2012 eh, 2012 ah, ita babban banki najeriya ta sai da dola ah, biliyan 28 da miliyan 800 abinda aka ba 'yan canji eh, biliyan biyan ne miliyan 500 a shekara 2013 2013 ta sai da dola biliyan 33 da miliyan 300 abinda aka sayan mu 'yan canji masu lasisi biliyan 5 ne da 300 a shekara na 2014 eh, kwata na 2014 ta sai da Eh, kaya biliyan goma sha hudu abinda aka ba 'yan canji biliyan daya da dubu bakwai to shin a nan a ce 'yan canji ne ke wargaza wannan asusun najeriya na kasashen waje wanda yana cikin da dalilin da ta baya ya sa ta kawo wannan sabon doka to an sa wannan dokar kuna ta tsuwa kuna ta kuwa kuna ta cewa wayo Allah wayo Allah hako kai manna magana gaban majalisar dokokin majalisar wakilai musamman shin kuncin magaci eh alhamdulillah gaskiya muna godiya ga allah daga kuma 'yan najeriya da ku kuma 'yan jaridu da kuka faɗakar da wannan halin da muke ciki eh, sun yi bakin kokarinsu kuma har yanzu insha Allah suna nan suna bakin kokarin su suna magana da wanda ya kamata su ga cewa dai an samu ah, cewa shi wannan doka na daya bai sa ji yawancin mu rasa wannan business namu ba to yanzu ina mafita tun da ga yadda lamarin ta kasance to na daya mafitar da muke ga mutanenmu cewa su yi haɗin gwiwa na biyu ita central bank mun ba ta timetable na dawali eh? kun ba ta jadawali mun ba ta jadawali na wajen sati 40 cewa muna ganin zuwa kamar march na sabon shekara cewa a bamu haduwa zuwa wannan lokaci so da mu faɗakar saboda abin da muka gai ya cancanta ko zai za a yi wannan doka ta samu karbuwa shine haɗin gwiwa to har da me kuka rubuta haka zai kai wannan tsawon wannan eh, lokaci su su babban bankin kasa ba ta tsara wannan bane muna ganin su yi abin da sauri shi yasa muka nuna masu akwai abubuwa da ke bukatocin kamar na shari'a ka san kamar shi haɗin gwiwa kamar za ka auri mace ne na ɗaya sai ka santa na biyu sai kai kanka an je an bincike ka a garinku shin malam ladan da zai auri eh, wance yaya suke yaya iyayen shi suke daga wani gida ya hito dan babban gida ne ko dan karamin gida sai an zo an yi baiko eh na kai baiko sannan a zo a sa ranar ɗaurin aure to kaga ko ai Ah, abu ne da yake a ce in za a same shi a sati uku ya to wannan timetable da muka bayar na sati 40 wannan jadawali da muka bayar na sati 40 mu nuna ma central bank cewa na ɗaya muna son kamar sati shida da za mu je duka ah, fannin najeriya za mu je kano za mu je abuja za mu je port harcourt za mu je onitsha mu gaya ma mambobi mu mu ce to wannan ga sabon abin da ya same mu maimakon a ce ba a yi da mu ba mu zo mu haɗa kai a yi da mu tun da abin da mu ya shafa mu zo mu haɗa gwiwa in muka yi wannan sanarwa muka yi wannan faɗakarwa mu ba kuma kowane lasisi dama ya kira mitin na board of directors ne shi ya kira mitin wannan ma yana buƙatar sanarwa yana buƙatar sanarwa kamar na sati uku da za ka ba sauran director da shareholders ɗinka dole sai a yi wannan sannan bancin haka nan yana wannan yana bukatar wani sati kuma kaga muna bukatar sati shida da za mu je duka mu je kowane zon zon zon zon na nigeria kowane shiya muna bukatar wannan sati shida sannan muna bukatar kowane mai lasin yana bukatar kamar sati biyu ya kira mitin na directors din shi da sauransu da daraktocin kamfanin su tattauna wannan abubuwa sannan su yi jejeniya a kan yadda za su haɗa wannan kuɗin. to jama'a nan za mu dasa aya sabili da karancin lokaci sai mako mai zuwa idan ubangiji ya yadda mu ci gaba da firar a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bakon namu alhaji muhammad aminu gwadabe da ladan ibrahim ayawa da juli garsha wadda ta shira mana sauti nisa salo garba ke muku fatan alheri tashi kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau. ya ta mai kyau. Wanda ka yi wa